inda muke tattaunawa da zimmal ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantar da ku masu kallonmu sunana umar muhammad gombe wanda na saba jan ragama wannan shiri a koda yaushe to a yau da rana ce ta talata ashirin da uku ga watan afrilu na wannan shekara ta miladiya 2024 wanda kuma a yau za mu kalli maudu'i ne a kan abin da ya shafi wato hauhawar ko farfadowar darajar naira da kuma sauran rigingimun siyasa duk da dai cewa naira ta yi ta samun matsaloli a ɗan kwanakin nan guda biyu amma dai a kwanakin baya babu shakka duk 'yan najeriya sun shaida yadda wato dala ta rika karyewa sannan kuma naira ta rika samun tagomashi musamman a kasuwannin bayan fage wanda a da lamarin ba haka yake ba don a kasar nan akwai sar da dala ta kusa rufa naira dubu biyu a kan kowace dala ɗaya ta amurka a kasuwannin bayan fage wanda ta kai dubu ɗaya da ɗari tara har ma da wani abu har ma da motsi za a iya cewa a wato kasuwannin bayan fage wanda kuma wannan dalili yana ɗaya daga cikin dalilan da suka haddasa hauhawar farashi da ƙara taɓarɓarewar wato harkokin tattalin arziki a najeriya to za mu duba wannan batu akwai kuma rigingimun siyasa da suka da baibaye a farfajiyar najeriya musamman a wato jam'iyyar pdp da take fama da wasu matsaloli akwai ita jam'iyyar labour ita ma da ke fama da matsaloli har ma jam'iyyar nnpp da wato ta dr rabiu musa kwankwaso ko mu ce wanda dr rabiu musa kwankwaso ke jagoranta akwai rigingimu a cikinta. sannan akwai rigingimu a jam'iyyar apc musamman a yayin wato fidda wato takarar fidda gwani na jam'iyyar apc a jihar ondo wanda shi ma ya samu wato cikas kwarai da gaske wanda kuma daga bisani shi dai wannan wato gwamna ya samu daman wato samun wannan tikiti na takarar gwamna hakanan kuma har yanzu akwai rigingimun siyasa dai a jam'iyyar apc din a jihar wato a jam'iyyar apc din kanta wanda ake ganin cewa shi kansa dr abdullahi umar ganduje yana samun wato matsaloli musamman ma a game da batun hanci da rashawa wanda kuma wasu ke yada jita-jitan cewa tuni dama an shirya kawo tsohon gwamnan jihar kogi wato yahaya bello domin yanzu ya ci gaba da wannan shugabanci tun da dama kujerar shugabancin jam'iyyar ta arewa ta tsakiya ce amma kuma a yanzu haka labarin ya fara sauyawa tun da ana ganin yadda efcc ke ta ayyana shi yaya bello ruwa a jallo wanda kuma yana kan guje-guje wato don gujewa tuhumar da ita efcc take masa na wasu kuɗaɗe da ake zargin sun salwanta a ƙarƙashin gwamnatinsa a fiye da wato biliyan tamanin da wani abu to waɗannan dai su ne kusan abubuwan da za mu kalla a cikin wannan maudu'i namu a cikin wannan shiri namu na wannan lokaci amma kafin mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan bari mu ɗan tafi hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo zan gabatar da bakon da muke tare da shi sa'annan kuma mu shiga cikin shirin ka'in da na'in ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu lokacin da za mu tafi hutun amma idan muka dawo shirin zai dora ku dakace mu to madalla masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci to a yanzu lokacin da za mu shiga cikin shirin gadan-gadan inda bakon mu ya riga ya zauna a yau kuma bakon namu ba kowa bane face honorable habib muhammad gajo wanda dan siyasa ne kuma mai sharhi ka al'amuran yau da kullum honorable barka da shigowa cikin shirin barka da malam umar to madalla kafin shigowarka mun bude wato wannan maudu'i inda za mu tattauna akan batutuwa daban-daban amma mu fara kallon naira da kuma dala amurka bisa ga dukkan alamu naira ta fara kwato yancinta a kasuwar a bayan fage ma inda aka fi samun wato matsaloli inda kuma dalar amurka take ta shan kashi kwarai da gaske amma dai a cikin kwanaki biyu nan an dan samu canji domin in ba kamanta ba dalar nan ta kusa kai dubu biyu amma dai ta dinga rikitowa ƙasa har ta kai dubu wasu ma suna cewa ta kai ƙasa da dubu ɗaya a kwanakin baya yanzu kuma ta sake ɗan tashi a kwanaki biyu ko uku ya ka kalli faduwar da kuma wannan hauhawar to dama uh, a kasuwa mm. akwai eh, hawa akwai faduwa uh, eh. duk lokacin da ya hau mm. to za a jira saukan shi to amma abin da yake faruwa a tattalin arzikin najeriya mm. kusan shekara bakwai tun da ta fara hawa mm. Ba ta taba saukowa ba sai a wannan kara a shekara bakwai a shekara bakwai tun alif dubu daya da a dubu biyu mm. da goma sha biyar da buhari ya karbi mulki mm. naira ba ta taba samun yancinta ko ta kwato kanta ko ta yi kanta daraja ba mm. sai a march a february watan eh, february eh. Eh, dubu biyu da da ashirin hudu. a fiye da shekara takwas kenan ah, daga nan daga february zuwa march mm. har april din nan mm. uh, wadda har gwamnan central bank da waɗansu ƙasashen waje suke cewa mm. naira ita ce kuɗin da ya fi kowanne kuɗi yanzu a duniya lalacewa a a to performance wato oh ya fi shi eh, wato inganta ko inganta da ƙarfi da da daraja eh, saboda ta zubar da kusan Eh, naira uku ɗari biyar a cikin wata uku ka gane eh, ah, wannan abin alfahari ne ah, bisa akan yadda gwamnan central bank mm. wato babban bankin najeriya mm. mika kadoso mm. ya kawo tsare-tsare da canje-canje ka gane ai waɗannan tsare-tsaren su suka haifar da wannan nasarar da aka samu ka gane ai ah, tsare-tsaren ba waɗansu tsare-tsare ba ne masu wahala wadda gwamnatocin baya suka kasa yi ka gane eh. ah, wato shi ne a siyasance muke kira political will political will yawa hmm. to shi ya samu wannan damar, damar. Hmm. ya yi wannan abun hmm. na farko ya hana bankuna ita dalar kuma ba na dala ba kudin kasashen waje gaba daya eh, ya fitar da su a cikin tsarin sa'an nan ya dauki biru da change hmm. guda dubu hudu ya soke lasisinsu eh, wasunsu sun yi laifuffuka hmm. wasunsu suna da cases na money laundering hmm. wasunsu suna da Eh, ba su yi ba sa yin annual return da dai mm. sauransu ne gane mm, wasu ma sun sayar ba su ne directors na wannan din ba da dai sauransu dai aka soke kusan guda dubu hudu ya rage dubu ɗaya da hamsin ka gane ai mm. dubu ɗaya da hamsin din nan su ne ake san halastattun eh, waɗannan cibiyoyin canjin kuɗi eh. to su ne ita babban banki ta amince musu cewa su zo su ma cikin kasuwar su rinka saya kamar yadda kowa yake saya su waye su bankunan biredi oh, su to na ka gane su yan kasuwar canji e eh. eh, daman abin da kasuwar canji hmm. ya halatta ga 'yan kasuwar canji su saya a wurin jama'a eh, su kuma sayar ka gane yayi mm. su kadai suke da wannan lasisin shi yasa idan ka tafi kasar waje mm. idan za ka canza ka a kasar waje sai su ce maka ka je birudi change mm. ko ka kai musu banki sai su ce a ka je biridi eh su kudin kasar su kawai suke ma'amala da shi amma kudin kasar waje ba ruwan bankuna da babu ruwan banki da shi ka je birudi change so broad change su ake a wurin su matafi yake saya a wurin shi yake sayarwa yake sayarwa hmm. a wurin shi yake eh, biyan kuɗin makarantar ƙasar waje hmm. a wurin shi ake biyan kuɗin asibiti na ƙasar waje idan za ka tafi jinya ko za ka tafi karatu eh. a wurin shi ake saya na aikin hajji da umara ka gane ai a wurin shi ake siya na tafiya yawon bude idanu a duniya wadda shi ma wata hanya ce ta arziki mai zaman kanta yawa so eh, amma yanzu me ya faru tsakanin kwanaki biyun aka ga wannan canji eh, abin da ya faru shine ita eh, babban banki hmm. da ta bude wannan kasuwar Mm. ka gane yayi mm. kasuwa ta koma ainihin wurin 'yan kasuwa ta fita a hannun bankuna da bankuna wadda mm. ake ganin su ne asalin waɗanda suke sa farashi a kasuwa a kasuwar bayan fage a kasuwar bayan fage ai su yan british ba sa saya a wurin banki ai eh haka ne ka gane eh. so saboda haka shi sai su je kasuwar bayan fage su nemo irin nasu mutanen da suke ma'amala da su ko da suke da akawun da su hmm. ka gane a hmm. sai suke rinka yin wannan abu sa'an nan akwai manya-manyan 'yan kasuwa kamar 'yan mai hmm. da waɗanda suke siyo kayayyakin ƙasashen waje suke shigo da su Najeriya wadda wani windo ne wannan lokacin wannan ya buɗe emefele ya buɗe wadda ake kira I e window eh, ka gane yi to ime window din nan a ta nan ne aka ta yi wa naira fasa kori a nan ne aka rinka yin abin da ake cewa round tripping in sun karba a wurin gwamnati za su siyo mai mm. fetur ko gas mm. ko diesel ko wani kayayyaki a kasar waje mm. ko machines ko safiya part so sai su rinka juya kudin a cikin kasuwa kafin ma su fita kasar waje kafin ma su fita kasar waje sai sun rubanya ribar ka gane ai ah. idan suka idan suka fito da kayan suka fara sai da su za su sa farashin da suke so ah. idan suka gama sayarwa suka samu naira sai su zare ribar sai su dawo kuma wurin 'yan bayan fage kuma sai su ce muna nema ka gane ai mm. sai su zo kuma sai su sake sayanta da arha in za su sayar kuma sai su ninka farashin a haka a haka ta tafi har naira dubu ɗaya da ɗari tara da wani abu to za a iya cewa tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ba shi da masaniya akan irin wannan lalatar da bankin to cikin biyu babban bankin ko ba shi da masaniya ko ya gaza yin maganin wannan abu saboda su kansu bankunan idan ka tuna karfinsu suna iya su girgiza gwamnati eh, ka gane yayi hmm. a wannan lokacin waɗanda suke da bankunan masu ƙarfi ne kuma hmm. idan suka kwashe kuɗin ba sa barin shi a najeriya sai su tafi da shi ƙasar waje hmm. su rinka gina universities asibitoci da waye-waye in sun bar bankin ka gane a in suka bar bankin kaga sun samu wani sana'a da za su je su rinka yi a ƙasashen waje kafin mu je hutun rabin lokaci akwai yiwuwar naira ta ci gaba da samun ta goma shi ko ko wannan tarnakin da aka samu na kwanaki biyu uku din nan zai sake mai da hannun agogo baya eto kowanne yana iya kasancewa saboda mun jo shi eh, ministan Uh, coordinating minister mm. yemi edu mm. uh, na, kuɗi. kudi mm. yana cewa sun ciwo bashi to kaga duk lokacin da aka ciwo bashi naira za ta samu za ta dan faɗi saboda wannan kudin ruwan da ake biya eh, ka gane ai da shi ake kira debt servicing to amma duk da yayi ma yan Najeriya alkawari cewa kudin ruwan bai da yawa kashi ɗaya ne to idan ka lissafa kashi ɗaya a dala biliyan biyu da miliyan 200 hmm. kaga suna da yawa suna da yawa hmm. so biyan kudin ruwansu kullum hmm. ka ne yayi shi zai sa naira kuma ta dan eh, rage eh, ta rage darajarta eh, so amma idan har za su samu hanyar da za su rufe wannan din amma duk da haka shi yami edun din eh. ya sake faɗan wata magana kuma kadosa ko eh, shi a'a eh, ministan kuɗi ministan kuɗi kasan shi ma yami edun shi ma yami ne haka so yake cewa zai wannan kuɗin da suka ranto din zai ba ma kasuwar canjin kuɗi hmm. security ka gane yayi hmm. it means za a tsare naira da wannan kuɗin za a sama mata tallafi za a zuwa eh to a wannan yanayin naira tana iya ta ci gaba da samun ta goma shi hmm. har ta faɗo ma ta gangaro ta koma ƙasa da naira dubu ɗaya amma akwai hanyoyin da za su bi su mai da darajar naira hmm. a yadda yake a lokacin da suka karɓi mulki wadda shine ainihin farashinta wato naira 162 zuwa da biyar kamar ya lokacin da suka karbi mulki kana mm. nufin a ah, lokacin da gwamnatin apc ta ah, eh, daga general muhammadu buhari daga jonathan suka karbi mulki a wurin jonathan mm. akwai hanyoyi da za su bi ta koma kamar haka ka gane ya so ga mana hanyoyin mana watakila ko in mun dawo daga hoto <laughs> <laughs> lokaci <laughs> masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da wato masanin harkokin tattalin arziki ne dan kasuwa ne sannan a lokaci guda kuma dan siyasa ne wato honorable habib muhammad gaji kuma mun ji yadda yake wato warware mana zare da abawa akan abin da ya shafi wannan fanni na wato tattalin arziki musamman ma na tagomashi da farfadowar da darajar naira take musamman a kasuwannin bayan fage yanzu lokaci ne da za mu dan numfasa mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo shirin zai dora kada ku matsa daga akwatunan talabijin ɗinku ga munan tafi ku dakace mu to haka yake masu kallon mu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya hutun muna tattaunawa ne da honorable habib muhammad gajo dan siyasa kuma dan kasuwa masanin harkokin tattalin arziki honorable barka da dawa barka da umar to eh, kana ta bayani akan maganar naira ya za a yi a koma wancan wato lokaci da aka fito ba jimawa ma shekaru takwas ne kawai zuwa tara da suka wuce naira za ta iya komawa sattin in za ta koma kuma ta yaya za ta koma yauwa za ta iya komawa kamar yadda na faɗa hmm. amma sai an samu shugabanni ko shugaba wanda zai ɗauko ƙwararru ya jawo 'yan kasuwa amma ƙwararrun ne yanzu suke wannan aiki musamman gwamnan babban banki da ministan kuɗi da kake magana shine idan aka sake samun irinsu mm. guda biyar ko goma a cikin gwamnatin mm. ka gane a yi mm. za su iya su kada kudaden kasar waje su farfado da darajar naira ka gane a yi taya yau wato shine babban tambayan da ko masu kallon mu abin da za su zo su ji kenan na farko noma dole ne gwamnati ta kada farashin takin zamani don manoma su samu damar noma sosai kwarai kwa mm. idan aka samu takin zamani da sauƙi mm. aka rage farashin shi mm. manoma suke samun shi da sauƙi a ko'ina suke a faɗin najeriya abinci dai zai wadata idan abinci ya wadata baka bukatar abincin ƙasar waje siya ne kuma idan abinci ya wadata za ka iya ka ɗauki kayan abincinka ka sayar ma da ɗan ƙasar waje mm. ga an samu kuɗin shiga mm. ka kaga riba biyu mm. na uku wutar lantarki dole ta tsaya a samu dole ta tsaya dole masana'antu su samu wuta kana jiko ta awa goma sha takwas zuwa awa ashirin a kullum a kullum masana'antu idan suka samu wannan hmm. sa'annan tsaro idan aka sa tsaro hanyoyinmu suka, suka zama hanyoyin da kaya za su bi hmm. mutane za su bi hmm. arziki zai wuce zai dawo na hudun shi ashe abubuwan suna da yawa da za a iya kwarai kwa sa'an nan a saka ido a yadda kasuwar take gudana ka gane ai mm. kada a rinka barin farashi yana wuce mizani ka gane ai eh, yawa to shine ma abin da yawa yawan yan Najeriya ka dan zo wajen ma eh. bari mu dan kutsa ciki watakila kafin mu shiga maudu'in mu na gaba wasu na ganin cewa tunda ana kokan tashin dala da faduwar darajar naira yanzu wannan abu ya yi sauki amma farashi suna can a inda suke me yasa ko ta ina gizo ke eh, ai wato ba su da alaka ba su da alaka ba su da alaka umar na sha faɗa kayan abinci da muke nomawa bai da alaƙa da kudaden ƙasar waje ruwan da muke sha hmm. bai da alaƙa da kudin ƙasar waje to me yasa kayan ba su tuwon da muke tukawa na masara gero dawa bai da alaka da kudin waje miyar kuka miyar kubewa miyar egusi miyar wannan ba ta da alaka da miyar da da dala da dala naman da muke ci naman akuya naman shanu naman rago ba shi da alaka da wannan kajin da muke ci da alaka da kasar waje to ina matsalar eh. so wannan shine matakin da gwamnati ya kamata ta ɗauka sosai ta sa ido ta tabbatar da cewa wannan kayayyakin ba su wuce mizani ba taya shine ta shugabannin kasuwanni ba zai yiwu ka je ka ɗauko doya Mm. daga nasarawa daga zaria daga ya suke ce mishi eh, plato mm. da dai sauransu mm, benue ka kawo abuja kamar na mishi farashin da kai kake so ba zai yiwu ba ka gane ai shugabannin kasuwa su duba a ah, kwarya nawa ne doyar da ka kawo kwarya nawa ka kawo ka gane ai sun san nawa ake san nawa eh. sun san nawa sun san yadda ake noma ta mm. ka gane ai mm. sun san nawa ake kashe mata lokacin da ake noma ta sun san yadda ake suyo ta sun san kuɗin mota mm. ka gane ai sai a ce to a mata a ɗora ta akan mizani wato awu kenan hmm. sai a mata awu awun da za a mata farashi kenan ka gane ai eh. sai a ce kilo kaza hmm. kuɗi kaza ne yanzu idan ka je na usayen nama kan kilo ake dorawa yi ka gane ai hmm. in ka je sayan kifi kan kilo ake dorawa amma duk da haka farashin ai ba sauki ne da shi shine ai saboda ba a kula ba a sa ido ka gane ai akwai jami'an da ya kamata su rinka sa ido duk da kwanan nan aka aka farfado da su eh, eh, eh. waɗannan consumer protection mm, waye waye mm, nan da aka wannan da suke zagayawa kasuwa a satin da ya wuce zuwa wannan satin mm. ai aikin da ya kamata a ce ana yin shi tuntuni kenan har ma an bankar wata kasuwa da aka haramta wa ɗan najeriya sayayya a wannan kasuwa ta mutanen china kawai na uku shine a tada matatunmu na mai fetur gas kananzir kada jiko. da mm. diesel ya zama a cikin gida ake tace mana a cikin gida ake tace shi kuma motocin da suke dakon shi mm. ka gane ai mm. a rage yawan motocin da suke dakon shi a rinka budewa ta hanyar pipe eh. ka gane ai wato a rinka ba kowane depo daga kaduna idan ka bude depo a in depo ta tace hmm. a wannan refinery ta eh, tace eh, depo za ta iya ta ba depo na gusau hmm. za ta iya ta ba na kano za ta iya ta ba eh, babu a sokoto ina gani ga gombe ga gombe ga adamawa ga adamawa ka gane sannan ga suleja ga suleja nan hmm. suleja ina gani har depo guda biyu ne ba ehe so su a can a turo shi ta bututu ba sai a turo shi ta bututu ka gane ai mm. can ma fatako refinery ita ma idan ta yi sai ta tura ma escravo mm. ka gane ai ta lagos ta ruwa kenan mm. ka gane ai su ma su wannan duk su dauka wari ma haka idan to sai abin ya wadata ka gane ai kaga ka rage kudin dako daga depo ne kawai zuwa gidan mai shi kenan kaga titunan mu ma sun samu sauki sun samu sauki sai ya kasance daga ƙananan motoci sai motocin da suke ɗaukan kaya mm. kaga tanka ta daina faduwa da diesel da kananzir tana kona mutane tana kona kwalta tana ko taya ta karye ko ta yi hatsari mm. ta kwashe rabin ta bata mana hanya mm. ka gane yayi so kaga an samu sauki to da haka idan aka ɗauki wannan tsarin ina tabbatar maka komi zai koma yadda yake komi zai koma farashin shi da yadda yake ka gani. ai to eh, na so a ce muna da lokaci da zamu kutsa cikin wannan bangare sosai mu tafi yanzu abin da ya shafi tafiye-tafiyen shugaba Asuwaji Bola Ahmed Tinubu yau din nan ya bar Najeriya zuwa kasar Netherlands kuma Holland <laughs> a kasar daga can zai wuce kasar Saudiya nan ma duka dai manyan taruka ne na harkokin tattalin arziki wasu da yawa suna korafin cewa tafiye tafiye nan sun yawa amma idan za a yi masa adalci tun da ya hau kusan tafiye-tafiye ne na farfado da tattalin arziki da jan hankalin masu zuba jari a najeriya kuma kamar bisa ga duka alamu an fara ganin natija da fa'idar waɗannan tafiye-tafiye eh, to <laughs> nasarorin da aka samu ba tafiye-tafiyen kasashen waje aka same su ba a nan cikin gida najeriya aka same su ai ba waje aka same su ba a nan aka same su ya ma gwamnatin su ce za a iya eh, cewa gwamnatin su ka gane yayi kuma eh, ya yi kokari dama haka ake son shugaba mm. ka gane yayi ya zage ya tsaya ya ba da shugabanci Eh, ka fahimta yi hmm. don idan ka saurari shi gwamnan babban banki ya mika dosu da ya je majalisa hmm. ya ce duk matakin da ya kamata su ɗauka a matsayinsu na babban banki eh. wato monetary policy eh, duk sun yi hmm. amma physical policy baya aiki shi ya sa hawan farashi wato inflation ya ci gaba da hawa bai sauka ba saboda me saboda su waɗanda suke kula da physical policy din su ne executive wato shugaban ƙasa da majalisar shi da ministoci ka gane ai su ne hmm. eh, majalisar shi ai har da ma masu ba da shawara ka gane ai hmm. to tun da su sun kasa su sauke farashi ka gane ai to su eh, banki babban banki ba zai iya aikin shi kadai ba ba zai iya shi kadai ba hmm. so ya kamata su zauna su ma eh, executive masu zartarwa kenan hmm. su zauna su yi aikinsu su tabbatar cewa farashi ya sauka an samu wadata an samu arziki an samu zaman lafiya hmm. ka gane ai hmm. magana tafiye-tafiyen shugaban kasa obasanjo ya fi kowane shugaban kasa tafiye-tafiye a tarihin najeriya har shagari ya fi shagari tafiye-tafiye kwarai kwa amma idan ka lissafa tafiyar obasanjo riba nawa ya kawo ma najeriya kudi ya tafi in ya dawo sai ya dawo mana da tsaraba mm, har ma ya fi mana basuka da eh, kasashe duk obasanjo ya tafi sai ya dawo da tsaraba mm. ka gane yayi mm. so kaga tafiyar shi kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ka gane yayi amma tafiyar buhari a ah, ka fara da jonathan mana a tsaya mana shi ma jonathan wace tsaraba ba ai jonathan bai tafiye tafiye sosai ba yayi tafiye tafiye bai yi sosai ba nake gaya maka saboda shi ai a tsorace yake ma akan kujerar yana ganin bai zauna da kyau ba a kowane lokaci ana iya a tsige shi ko ana iya a bincike shi hmm. ka gane ai a cire shi daga kan mulki so shi ba magana sa kenan eh daga kudin da jonathan ya kashe na tafiye tafiye ma zaka gane cewa bai ma yi tafiya da yawa ba gaba ɗaya mulkin shi da ya shekara biyar ne ko shida hmm. naira biliyan 5 biliyan naira ya kashe a tafiyan shi to lokacin ai amma hmm. buhari a shekara daya buhari hmm. a shekara daya sai da ya kashe biliyan goma sha biyu wasu su ce sha ɗaya da wannan amma ba banbanci ai naira ce darajar ta ya zube in ba ya zubar da naira ba shi ya zubar ba shi ne ma'anar maganar ai ka gane ai mm. duk lokacin da zaka tafi idan ka tafi ka kawo tsaraba mm. ka gane ai ko dan biredin nan da ake wannan ka kawo ma kasar ka mana ka gane ai mm. wato ma'ana ko manoma ka kawo ka gane ai ko ka nemo kamar yadda obasanjo ya samo wani iri da za a nuna a najeriya ka gane akwai wani iri da ya kawo da ake noman tumatir manya-manyan tumatir a wannan lokacin kamfanonuwan da suke bude suka bude kamfanonuwan tumatir wadda ake sakawa a gwangwani ko leda ka gane ai eh. waɗannan kamfanonuwan arzikin da suka samu har dangote sai da ya bude ka gane ai hmm. amma yanzu duk sun koma Ghana da Kwatano da Togo saboda me saboda na farko masu noman ta'addanci ya hana su noma kamfanonin rashin wutar lantarki ka gane yayi hmm. da dai sauransu honorable mu shiga wani so yawan tafiye-tafiyen tunumbu tunumbu ya yi tafiye-tafiye da yawa ya je taron g7 G20 G20 ya je na India ya je na Germany hmm. ya je na ina ne babu riba ba abin da ya kawo mana a to ai ina zuwa mana ina zuwa mana da aka ce eh, wani india zai kawo 3 biliyan dala mm. ya yi investing a oil and gas mm. har yau ba mu gan shi ba ba mu ji shi ba na biyu ya je dubai hmm. ya je saudiya bari mu je dubai tukuna eh. a dubai aka ce mana an buɗe da dubai dubai ta hana ta hana yan najeriya visa hmm. aka ce za a eh, an yi tunin shugaban kasa ya yi magana da hukumomin to ai yayin kuma za a za a fara bada visa hmm. jiragen Najeriya za su fara zuwa Dubai zuwa hmm. jiragen Dubai za su fara zuwa Najeriya Emirates hanya hanya an bude hanya kenan har yau babu wadda ta faru daga baya ma Dubai din fitowa ta yi ta karyata eh, an yi taron eh, ya tafi taron amurka hmm. na kasashen afirka yadda lami ta je marki haka ta dawo da farin zaninta ka gane yayi ya je saudi arabia hmm. taron african arab eh, sau biyu ma sau hmm. wadda ɗaya ma aka ce an fasa shi ba a yi ba ya ce bari ya yi umara ka gane yayi shi ma yadda aka je haka aka dawo hannu a buɗe haka aka dawo hannu a buɗe amma kamar gajin haƙuri ne watakila 'yan najeriya idan suka jira shuka ne aka yi kila nan gaba su a haifar da yabanya mu je maudu'i na gaba honorable yaya bello ya bayyana cewa ba kotu yake yake fargabar ya gurfana a gaban kotu ba musamman waɗannan shari'u da suke gabansa shi efcc ne bai so su kama shi kuma yana nan yana ci gaba da guje-guje har kawo yanzu mun ga yadda magajinsa ododo ya kubutar da shi mun ga yadda ita ma wannan babbar dogarinsa ta kubutar da shi wanda ita kuma an kama ta ma tana, hannu kamar ya kake kallon irin wannan guje-guje a matsayinsa na tsohon gwamna wannan gudu ya tabbatar da cewa kudaden nan da ake tuhumarsa da gaske ya sace su ko kuwa dai zalunci ne yake gudu <laughs> <laughs> ya zai gudun zalunci bayan shi ma babban azzalumi ne a to ai ba a tabbatar ba ya ba a tabbatar ba saboda sai kotu ta ce mutum da ya hana eh, ma'aikatan jihan shi albashin kusan wata goma sha biyu zuwa ashirin da biyu amma ba a jere ba ne a tura maka eh, ko ba a jere ba hmm. a ce kana ɗaukan albashi dubu ashirin ashirin da biyar dubu goma sha takwas don a jihar kogi ba su fara biyan wannan minimum wage na 30,000 din ba na dala hmm. na naira dubu talatin hmm. wai ka ga civil servant ma'aikacin gwamnati ko ma'aikacin asibiti ma'aikacin kotu ma'aikacin wannan wai a tura mishi a da dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari ko dubu uku a wata ya bi bashin sauran a kogin aka yi haka a kogin abin da ya kawo tarnaƙin kenan to kawai kuskuren da efcc suka yi hmm. ba su yi bincikensu da kyau ba sai suka saka hadda watannin da yaya bello ma bai zama gwamna ba yawwa to shine ne eh, da ake matsalar take yawwa kuma a nan ne ita kotu ka gane ai hmm. ta dakatar da wannan din Eh, tunda ana maganan waɗansu watanni ne da aka cinye ake zargin biliyan tamanin sun bata lokacin ma bai zama lokacin bai zama gwamna ba to wannan shine illar rashin yin bincike kafin ka tuhumi barawo to amma idan haka ne me yasa ba zai je gaban efcc ba tun da ba kwata-kwata binciken nata ba shi da tushe a to ai baka sani ba kai duk mara gaskiya fa mm. shi yake gudu ka gane ai hmm. shi yake gudun shari'a ko shi yake gudun hukuma hmm. kai da baka da gaskiya yanzu an turo ma takarda ko an bugo ma kamfanin ka waya ko an hmm, wannan din ka an ce ana ana neman ka a a EFCC ko CID ko wannan ai kai da kanka zaka kai kanka ka ce ni ne malam Umar Gombe an tura mini takarda ko an tura man kamfani na takarda na menene ne menene kaga da yayi sai a ce gashi gashi gashi zai ci to ku bani lokaci zan je in kawo duka shaidun da nake da shi ka gane ai haka ake yi ai to shi me ya hana shi wannan mun ga yasa yake gudu saboda ne saboda da tabarmarsa bayan ya kammala eh? wannan a shi a jihar Ikiti duka mun ga wannan abun ka gane mm. ai su yaushe suna ni gwamnoni da yawa suna nan su saminu mm. turaki su mm. wane ne ka gane ai duk mun ga yadda yadda suka yi ta wannan amma yadda ya bello ya ga an daure gwamnonin eh, plato da taraba da taraba ai dole ya shiga sa da aka daure sun ma me ya faru suke so aka yi kuma mm. bincike ne da aka daɗe ana yi ka gane ba lokaci ɗaya ba ba lokaci ɗaya ba ne tun yar aduwa aka fara binciken su ka gane yi mm. now sai ka koma kan shi ya haya bello mm. me yasa yake gudun hukuma bincike saboda duk da sun yi kuskure ba ba shi ne bai aikata wannan laifin ba ya fa aikata mm. ka gane yayi kan ka tabbatar da ya aikata ne ah, gashi nan zahiran batilan kowa yana gani <laughs> ba abu ne a ɓoye ba ai laifukan da kwarai kwa ba abin da bai yi ba amma an yi aikace aikace a jihar kogi da dama wanda za a iya ganin kudaden da to ta abubakar rini ne ai da tunde idiyagun aka ce ina kudin jihar kano ya ce an yi wa mutanen kano aiki da shi ya ce an yi lissafi an ga saura balance ya ce mota ce ta yi gudu ta sha mai wato an yi expenses ke ka gane ai to irin su aikin ya haya bello ai kwada aikin su abubakar rimi har yau ana mora su don ka an musu expenses mm-hmm. ta ne ya haya bello a ina ka ga aikin ma ne kamishin expenses ba ya aikin ba to ni dai ban gani ba ba san ko yan kogi sun gani ba sai ka koma kan ita kanta hukumar shari'a o oh, shari'a eh. ko ta efcc din hukumar shari'a shari'a na'am ka gane yayi hmm. ita kuma menene nata na kare wadda ake zargi da laifi ba kai ma ka faɗa yanzu saboda alƙaluman ba su tafi daidai ba yawa sai ta ce ku koma ku je ku yi alƙaluman ya haɗu sai ta ba ma efcc dama ta rungumi ya bello ta je ta yi bincikenta da shi ka gane ai mm. su gyara alƙalmin su dawo gabanta haka ake yi a ƙasar duniya a ƙasashen duniya amma ba za ki in kana da laifi kai zaka kare mm, kanka mm. ka gane ai sai ka wanke kanka tukunna ka gane ai sai ka sake komawa ga shi kan shi gwamnan sabon gwamnan kogi state din ododo da dogarin eh, yahaya bello wannan ya kawo ayar tambaya ga duk abin da ake ta ƙoƙarin fama a tabbatar da shi a najeriya wato 'yan sandan jihohi ka gane ai to yanzu irin waɗannan mutanen ne irin waɗannan gwamnonin ne za ka ce su yi 'yan sanda su fi ƙarfin hukuma da kotu a ce gwamna ya zo ya fita da ya fito ya fita da tsohon gwamnan da ake so a tuhume shi saboda shi ya amfani da 'yan sanda 'yan hmm. sandan shi ya shiga gidan da ƙarfi ya ɗauko shi ya fita da shi saboda yana da immunity hmm. ka gane ai kuma babu abin da ya faru shi yasa na yaba ma wannan inspector general police inspector general police eh, ebetukun hmm. abin da ya yi na korar da dakatar da waɗannan dogaran eh, eh, eh, da suka Oh, da suka da shi ododo ya wuce ya fita da Da wuce da su da na haya bello duk ya dakatar da su duk ya janye su ka gane yayi hmm. wannan ya kawo cece kuce akan cewa gwamnonin nan idan ka basu suka yi 'yan sandansu to fa za a yi abin da aka yi a inec wadda aka ba da gwamnoni dama su yi eh, hukumar inec wadda za ta gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi wadda kai da kanka duk ɗan najeriya ya san abin da yake faruwa a zaben hukumomi babu jam'iyyar da take shiga in ta shiga ma ba za ta ci ba kuma a jam'iyyar mai mulki ba a yin primaries duk wadda gwamna ya ba ma form shine dan takara to ka gaya mini a waye gari a gombe gwamnan gombe ya ce ku je ku kamo mini umar ba kai komai ba hmm. ya kama ka ya daure ka bayan ya gama daure ka ya kai ka kotu kuma ya sa a maka daurin talala kuma ba yadda za ka yi ya za ka yi to kaga na zo shi ne illa eh na zo mu ci gaba da wannan maudu'i amma babu lokaci akwai maganar ficewar eh, ihediyoha daga jam'iyyar pdp wanda shi ba babbar magana ce gari gingimin jam'iyyar apc na musamman na zaben fidda gwani na jihar ondo da aka yi ga jihar rivers na akwai pdp tana ci gaba da samun matsala ga maganar abdullahi umar ganduje ina ga za ka sake ara mana wani lokacin na gaba mu sake duba yadda za mu <laughs> tattauna amma a rabin minti ɗaya in za ka yi magana akan ficewar ido eh, ihediyoha eh, wato sakamakon sakan talatin sakamakon wannan abin a ah, ficewar eh, emeka mm, idowa mm, mm. tsohon mataimakin kakakin wannan da ya takara gwamna ko tsohon gwamnan da aka cire eh, ka gane yayi eh, daga jam'iyyar pdp wato jam'iyyar pdp tana cikin wani rikici rikicin cikin gida rikicin shugabanci ka gane yayi wadda tsohon shugabanta da ya yi murabus wadda aka cire a kotu mm. ya yi murabus mm. ka gane a yi mm. ba za a yi cike eh, gurbin shi wato za a yi mini convention to waɗanda suke da ra'ayin 2027 su suke ta da kura a 20 a wannan ita kuma jam'iyyar apc rigimar da za ta cinye su shine ba su da shugabanci ko kaɗan babu wadda za ka kira ka ce shi ne shugaba kowa yana karɓan umarni da wannan ne daga wurin shugaban ƙasa shi ya sa aka ɗauko ganduje aka dasa shi shi ne bakin shugaban ƙasa bola ahmed tinubu a jam'iyya sa'annan kuma shi ne kunnen shi to za mu duba a lokaci guda eh, za mu duba masu kulle-kullen mm. cire ganduje Allah ya yi yawa da su har da shi gwamnan kogin nan in hmm. an cire ganduje yana so ya nema hmm. saboda kujerar ta north central ne hmm. shi kuma dan north central ne yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa suka to zamu zamu fada da suka kunto mishi kurar eh, iya <laughs> zamu fada wannan wata <laughs> watakila nan gaba masu kallon mu a nan zamu dasa aya a cikin shirin duk da bahaushe kan ce laifin daɗi karewa mun ɗauko wannan maudu'i amma lokacin yayi mana halin sa madadin bakon namu wato habib honorable habib muhammad gajo da kuma sauran ma'aikatan mu musamman suleiman hassan da kuma mr bride wanda ya sada mu da kuni umar muhammad gombe da na jagoranci shirin nake cewa mu haɗu a gobe a daidai wannan lokaci don kasancewa a wani sabon shirin ma'asala.